Internet et vos pages Facebook. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na hantsin yau juma'a 14 ga watan afrilun shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa mahukunta a jamhuriyar niger sun shirya taron masana harkar noma domin bunƙasa samar da abinci a ƙasar a jihar benue najeriya kuma gwamnatin jihar ta dakatar da ta dakatar da dokar hana kiwo na 'yan kwanaki domin baiwa makiyaya lokaci su fice daga jihar Muna kuma ɗauke da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Mu'azu za ta gabatar. Haka zalika muke ɗauke da darussan azumin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. kasar iran ta fake da jigilar kayan tallafi da aka yi ta yi da jiragen sama bayan aukuwar girgizar kasa a siriya inda ta yi ta jigilar makaman yaƙi zuwa muhimmiyar ƙawarta ta siriyar a cewar wasu majiyoyi tara na siriya da iran da isra'ila da kuma yammacin duniya majiyoyin sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa manufar hakan ita ce a inganta matakan tsaron iran a siriya ta yadda za su tsara na isra'ila don a bada karfin gwiwa ga shugaba bashar al-assad na siriya bayan girgizar kasar da ta auku ranar 6 ga watan fabrairu a arewacin siriya da turkiya ɗaruruwan jirage sun yi ta jigila daga iran zuwa filayen jiragen sama na siriya da ke biranen aleppo damascus da kuma latakiya kuma an ɗau tsawon makonni bakwai ana ta yi a cewar majiyoyin mutane sama da dubu shida ne dai suka mutu a siriya sanadiyar girgizar kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya rundunar sojin sudan jiya alhamis ta yi gargaɗi kan yiwuwar barkewar fada tsakanin ta da dakarun sa kai na ƙasar masu matuƙar tasiri waɗanda ta ce an girke a khartoum babban birnin ƙasar da sauran wurare ba tare da tuntuɓar ta ba zaman tsardar tsakanin sojoji da dakarun sa kan waɗanda ake kira rundunar kai ɗauki na gaggawa rsf a takaice ya daɗa tsanani a 'yan watannin nan wanda hakan ya sa alatilas aka jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojojin da wato da jam'iyyun siyasa don farfado da shirin kasar na komawa kan tafarkin demokaradiyya a wani bayani rundunar sojin ta ce girke dakarun na rsf da aka yi a birnin khartoum da wasu wurare na kasar ba tare da amincewa ko haɗin gwiwa da hukumar soji ba saba doka ne karara kasar rasha jiya alhamis ta ce muddin kasashen yamma ba su da nau'ukan takunkuman da suka kakaba ma jigilar kayan hatsi da takinta ba to ba za ta bari a tsawaita yarjejeniyar jigilar hatsi a tekun bahar aswad da majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma wadda wa'adinta ke cika a ranar 18 ga watan mayu ba majalisar ɗinkin duniya da ƙasar turkiyya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsin ukraine a tekun na bahar aswad a watan yulin bara don a taimaka a rage matsalar ƙarancin abinci a duniya wadda wannan yakin ya daɗa tsanantawa ta wajen kawo tangarɗa ga jigilar da ake yi daga wurare biyu da suka fi samar da hatsi a duniya. matukar ba a samu ci gaba wajen warware wasu matsaloli biyar da ke damun duniya ba to babu ma dalilin shiga tattaunawar tsawaita yarjejeniyar jigila a tekun bahar aswad har bayan ranar 18 ga watan mayu a cewar ma'aikatar harkokin wajen rasha. zoma da la'a gashe yanzu ko an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan mahukunta a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taron masana akan harkar noma domin bunƙasa samar da abinci a cikin ƙasar. Haruna Mamman Bako na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ma'aikatun ministocin gidan gona da na hilaye da na kiyo da ma na gandun daji ne suka hada masana akan hilaye na jamhuriyar Nijar na jihohin ƙasar guda takwas a ƙarƙashin nauyin hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar America MCC Millennium Challenge Corporation da takwaranta ta jamhuriyar Nijar MCA Nijar Millennium Challenge Account Nijar a ƙarƙashin shiryawar MSA akan hilaye da MCC ɗin ta America ta bada tallafin sama da biliyon na sefa 300 domin rayawa don bunƙasa noma da ma kiwo a jihohin ƙasar don samarwa ƙasar wadataccen abinci da ma hana matasa zuwa ƙasashen waje. Maitar Sa'adu Aladuwa shine masanin dokokin ƙasar a wurin wannan taron da ke wakana a garin birnin Kwandi. da yan shekaru eh, gwamnatin Amurka ya kawo tallafi a kasar Nijar da a gyara gandarin birnin Kwani kuma da wasu ayyuka da za a yi wasu jihohi na nan kasai. To bisa wannan aikin da aka yi bisa shekara biyu zuwa uku za a cewa an yi abubuwa wanda suka shahi hilaye hilaye na gandari kuma da hilaye ma na gonaki da suke cikin kwamin ɗin kwanni da tsarnawa yau an tara mu don mu diba irin aikace-aikacen wannan da aka irin husa'o'i sabbi da aka kawo don saboda jagorancin hilaye Eh, rage eh, matsaloli da rikice-rikice bisa hilaye kuma da duwani wani abu wanda yake kara bunƙasa noma da kiwo cikin wannan karkara. A cewar Malam Ibrahim Sule masanin harkokin noma na ma'aikatar ministan gidan gona na ƙasar ya ce taron zai jawo hankulan 'yan kwangila da aka bai wa aikin raya hilayen wuraren noma da na kiwo da su haɗa kawunan su wurin wannan aiki maimakon kowa na yin ibi gaban sa'a Kamar yanzu muka ɗauki misali 'yan kwangila da dama wanda waɗanda suka aiki bisa gandari to yawancin su kowane ne sai yana yi aiki bisa bangaren shi kadai bai shawarta wani dan eh, uwa to mu ko muka gani yana da kyau dukan su anan masu aiki bisa gandari tunda kamar yadda an magana ke faɗa ya ce boli ɗin ake matsa yana da kyau a kowane lokaci a zanƙi haɗuwa ana maimaita ana canza eh, miyan baki don abu ya tafi da kyau wani bisa gani wani yana bangaren shi yana nashi aiki wani yana nashi a sai wani wuri an samu saɓani amma in suna haɗuwa suna haɗa bakin su ga abubuwa za su tafiya daidai ba ba tare da an samu ta tangarda ba. An yi tanadi a wannan aikin na raya filaye na noma da kiwo a jamhuriyar Nijar tallafin kasar Amurka don baiwa mata da matasa da nakasassu wani kaso don su samu abin dogaro da kai amma a wurin taron mata sun ce sai gafarasa kake ji ba ganin kaho. Da mun kai zama tare da su to mu ma sun ce ku mata za a keɓe muku naku wuri matasa za a keɓe musu nasu kama na haka su kuma za a kiɓe musu nasu muna nan dai har yanzu ba su samu ba sun ka kai wurin da za su ce muna ku zo ga na ku huri wanda mun ka ɗauka muku alkawali mun ka ce za mu keɓe muku amma baya ga haka nan akwai muna da mata sosai mun tafi tare da suwa waɗanda adda huri waɗanda adda ikoki to matan nan sai mu ce alhamdulillahi tun da bisa ga abin da aka yi da na redevance da sauransu su ɗiya mata alhamdulillah mun samu sun sauƙaƙa musu wannan taron da ke wakana a garin birnin kwanne na samun halartar mahukumta na bariki da na gargajiya kuma zai ɗauki tsawon kwanaki uku haruna mamman baƙo na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba kasar sabiya bata taba sayar da makamai ko alburasai ma ukraine ko rasha ba ko da yake mai yiwuwa wato makaman sabiya sun isa fagen daga ta wajen wasu kasashen a cewar shugaban sabiya alexander buci jiya alhamis ya yi wannan maganar ce kwana guda bayan da kafar labarai ta reuters ta bayar da rahoton cewa bisa ga wani kundin sirri na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sabiya ta amince ta samar da kayan yaƙi ma ukraine wadda ke yaƙi da mamayar da rasha ke mata ko kuma ma har ma ta tura kayan yaƙin sabiya bata tura kayan yaƙi zuwa ukraine ba kuma ba za ta tura ba abinda buci ya gaya ma manema labarai kenan ya kara da cewa haka zalika sabiya ba ta tura ma rasha makamai ko alburusai ba kuma ba za ta tura ba ga daɗaɗɗiyar abokiyar nata a halin da ake ciki kuma hukumar binciken amurka ta fbi ta kama wani ma'aikacin tsaro ɗan shekaru 21 dangane da babban kwarmatan da aka yi na ɗaruruwan shafukan bayanan sirrin gwamnatin amurka da na soji a cewar attorney general na amurka merrick galan jiya alhamis jack taisera wani jami'in bangaren kula da bayanan sirri da na dogarawan tsaron sararin sama da ke massachusetts ya shiga hannu ba tare da wata matsala ba a wani gida da ke Dacton, Massachusetts da yammacin jiya Alhamis a cewar hukumar ta ABI ana ci gaba da gudanar da bincike kuma hukumar ta fbi ta ce jami'anta na ci gaba da abin da ta kira gudanar da wasu ayyuka na tabbatar da tsaro kamar yadda doka ta tanada galan ya ce an damƙe tasirar ne dangane da binciken da ake yi kan kwasar bayanan sirri na tsaro da ajiye su da kuma yada su ba bisa ka'ida ba ministocin harkokin wajen kasashe bakwai na kungiyar g7 za su yi amfani da taunawarsu ta japan a mako mai zuwa wajen auna tasirin matakan da suke daukawa a gabas ta tsakiya a cewar majiyoyin diplomasiya jiya alhamis yayin da al'umura ke sauyawa ta yadda tasirin manyan kasashen yammacin duniya ke dusashewa don haka suke ta faɗi tashin ganin sun ci gaba da yin tasiri an shammaci amurka da ƙawayenta na turai a watan maris bayan da china ta yi nasarar cima jituwa tsakanin manyan abokan gaban yankin wato saudiya da iran wadda ta hada da farfado da hulɗar diplomasiya bayan mummunar gabar da aka kwashe shekara da shekaru ana yi wadda ta dada ruruta ƙiyayya a faɗin gabas ta tsakiya masarautar ta saudiya na kuma ƙara ƙaimi wajen maido da hulɗar bai ɗaya da shugaban siriya bashar al-assad tana mai bin sahun sauran ƙasashen larabawa wajen ɗaukar matakan kawo ƙarshen zama saniyar ware da siriya ke yi a yankin duk wada nuna adawa da hakan da yammacin duniya ke yi A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Gwamnatin jihar Benue ta dakatar da aiwatar da dokar hana kiwo na ɗan wani lokaci. mataki a cewar gwamnan jihar Samuel Otum shine na baiwa makiyayan daban barin jihar musamman ma waɗanda suka shigo jihar kwanan nan don su samu su fice daga jihar ba tare da kame daga jami'an tsaro na dabbobi ba ga rahoton zainab babaji akan haka A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Benue ta sanar da jingine ayyukan hukumar da ke aiwatar da dokar hana kiwo a jihar na makonni biyu. Gwamnan jihar Samuel Otom ya shaida wa manema labarai cewa ya jingina ayyukan masu aiwatar da dokan ne don ba makiyaya damar samun sukunin barin jihar. Daukan matakin da ya biyo bayan rahotanni da hukumomi ba su tabbatar ba na cewa 'yan bindiga sun hallaka mutane 130 a wasu ƙauyukan jihar a cikin 'yan kwanakin nan. Gwamnan na Benue Samuel Otom ya ce wasu makiyaya sun yi korafin cewa ba su san da dokar ba, don haka gwamnati ta ba su sati biyu su fice daga jihar ba tare da sun fuskanci fushin jami'an livestock guard ba. Shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar Benue Alhaji Risku Muhammad ya ce sun yi na'am da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka amma suna fatar a yi amfani da waɗannan makonni biyu don yin zaman tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin. To mu dama rikicin nan na Benue wanda ake yi dama ba rikici na manoma da makiyaya ba ne. Saboda ciyaman na manoma da mu makiyaya to dukkanmu yanzu kanmu a haɗe yake. saboda manoma sun gaji makiyaya ma sun gaji hmm. dama tun lokaci kafin a yi kirsimas mun zauna mun bi kowane local government muna so mu tattauna don allah wannan abu wanda yake abi ne a kashe wannan yau gobe a je a kashe wannan a kashe filani nan filani su je su kashe wayannan wayannan su je su kashe wayannan wannan ba zai taimake mu ba hmm. saboda su last yara ne wanda aka zo aka ba su wani girma wanda gwamnati ya ba su wani karfi karfin har ya wuce misali a kwanakin bayan nan ba shanu ne suke kama ba in sun je za su kun sun samu shanu baki ɗaya garke za su kore shi hmm. kuma za su kashe na kashewa sauran aje a yi lodi ba wanda ya san inda za a kai su hmm. kuma su filani makiyaya har gobe suna da abokanai a cikin mutane wanda za su gaya masu ga inda aka je aka kashe shanunku ga inda aka je aka raba nama to kaka duk wanda aka gaya mashi haka kana da dukiyanka rana ɗaya ka rasa dukiyanka ko ɗaya babu mm. to kaka in ba mai imani ba ba zai iya yayi hakuri ba mm. eh bisa ga fahimta ta wato tunda wannan ɗage doka ko kuma hana su wayannan eh, hukuma ta livestock guard na mako biyu ne a kusan cewa bayan mako biyun na ita gwamnati za ta kara dawowa da su domin su ci gaba da irin wannan aiki. Kana ga wannan mataki ne da gwamnati ta ɗauka na kawo ƙarshen wannan rikice-rikice da kai zayyana? A shawari na ka gani zan gaya maka in dai an daga wannan a sati biyu nan in Allah ya yarda ba za ka ji wani motsi ba. Ni na gaya maka wannan magana da yardan Allah kuma abin zai zama kowa duniya zai tabbatar haka ne saboda mu mu makiyayan nan mun riga mun ja masu kunne hmm. kuma ko a yau ma muna da miti wanda za mu zauna mu yi magana saboda haka da ni a shawara na in gwamnati ko zai dawo da su ko ba zai dawo da su ba ya kamata gwamnati sati biyu nan ya kira mu mu zauna da gwamnati duka mu kawo shawari su kawo shawari mm. ba abin da ya fi a zauna a warware duk matsala nan wanda kana to idan gwamnati ba ta neme ku ba ku ba za ku neme ta ba mu za mu neme ta mm. za mu neme ta yardan Allah dama a lokacin fa mu ba so ɗaya ba ba so biyu ba mm. ba irin takarda wanda ba mu rubuta ma gwamnati ba amma muna gani akwai wanda suke cin abinci wanda ba su kai takardan ko mun mika takarda baya zuwa abinda za mu rubuta daban abin da za a bi baya gaya ma gwamnati daban to saboda haka mu muna a shirye muke za mu rubuta mashi takarda mu nemi zama da shi gwamnatin jihar benue dai ta nana ta cewa sassauta dokar na makonni biyu ne zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to madalla a gaida zainab babaji da wannan rahoton yanzu kuma lokaci ne da aisha wa'azu za ta gabatar mana da shiri na gaba Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Tana iya yiwuwa sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata. Wani masani a bangaren harkokin muhalli ko ma'aikaci a ma'aikatar muhalli ta jihar Kaduna Dr. Hairawu Aliyu ya yi bayani a game da cutar matsanancin zafi da ake iya kamuwa da ita a lokacin zafi. Sannan kuma ya kasance ba a shan ruwa kamar yanzu da ake azumin watan Ramadana. To Dr. Haira'u ya ci gaba da bayani a game da irin alamu da ake iya gane cewa mutum ya kamu da cutar. cutar ta matsanancin zafi wato heat stroke. ruwan jiki yakan zagwanye sai ka ga mutum na bushewa yana nokewa yana kyamushewa yana daɗa baki-baki da shauransu musamman in aka lura za a ga manyan mutane masu shekara kamar 65 zuwa sama ko yara ƙanana ko sababbin haihuwa da mutane ma wanda yake masu hankali da wanda suke da 'yan cututtuka musamman kamar irin mutane masu kiba da masu cutar diabetes za ka ga ko irin masu shaye-shayen nan ko wanda yake da magani wanda ya kamata ya rika sha ko kuma masu guje-guje a waje ko masu yawan yawo ko masu aiwatar da aiki a cikin tsakiyar rana za ga irin wannan cuta ta son stroke ta fi kama su dan takan sa mutum ruwan jikinsa ya tsotse to wannan tsotsewar ruwa ita ne take haifar da wannan heat stroke wato wannan cuta ta tsananin zafin jiki wanda in ba an lura da kyau ba ba za a iya magance wannan ba. nan a sa'ad da al'ummar yankin kudancin afirka suka yi fama da mahaukaciyar guguwar iskar freddy a watan da ya gabata matsalar da al'ummar amurka suke ci gaba da fama da ta a yanzu wata kura ce ta addabi kudancin yankin kamaru wanda farfesa murtala uba muhammad da tsangayar kimiyyar kasa a jami'ar bayero da ke kanan najeriya ya ce yanayin biyu suna da alaka. ita wannan guguwa ta kwedi da ita wannan iska dauke da kura da aka samu a yankin Kamaru a za mu tara cewa dukkansu nau'i ne na guguwa da ake cewa cyclone ɗin. Ila iyaka bambancin su shine yayin da ita kwedi da sauran tropical cyclone sukan fara ne daga teku ita waccan iska da aka samu wato kura tana faruwa ne yayin da aka samu irin abin da yake haifar da ita waccan guguwa amma kuma daga hamada to wannan shi ya sa maimakon a samu guguwa mai dauke da ruwan sama yanzu kuma sai a samu guguwa ce amma mai dauke da ruwa ne na kura wanda zai zo ya tunnike sararin samaniya sai zama na abin da ake iya hange na nisa visibility kenan ya yi kaɗan kuma ya kawo abubuwa da suka shafi mara da cututtuka na numfashi numfashi mutane sukan sami wahalar numfashi a irin wannan yanayi kuma yakan haifar da tsaiko na motsin abin hawa da haka suna da alaka dukkaninsu guguwa ne dukkaninsu sun faru ne saboda an sami zafi da yake iska ta ɗauki zafi amma kuma abin da ya shafi biredi an samu irin wannan ne a tekun india ko wannan na kamaru ya faru ne saboda an sami irin wannan yanayi amma a yankin hamada don haka yankunan da suke kusa da sahara sukan yi fama da irin wannan kura da take tasowa yayin da yankunan da suke kusa da teku su kuma suke fama da irin waccan mahaukaciyar guguwa ta tropical cyclone wacce freddy yana ɗaya daga cikin waɗannan guguwa. a nasa bangaren kuma masani akan harkar sauyin yanayi sani cika kawa kuma ma'aikaci a ma'aikatar yanayi ta jihar sokoton najeriya ya ce matsalar sauyin yanayi shi ke haifar da waɗannan matsalolin da ake fama da su a babin duniya kuma kamata ya yi al'ummar duniya ta yi karatun ta natsu. idan mutum ya kalli madagascar irin su red sea ka kalli duniya gaba dai za ka ga can da ainihin hade take amma saboda sauyin yanayi yau da gobe ƙasar tana tsagawa bisa da ta tsaga ga ruwan sama na zuwa teku za ta samu hanya sai ka ga an samu wata duniya so ita ma wannan shekaru masu zuwa za a waye gari insha Allah za ka ga afirka ta gabas ta rabu gida biyu wanda ke duka waɗannan illoli na na sauyin yanayi ya kamata mutane su fahimci cewa illolin sauyin yanayi suna da yawa ga rayuwar da baki daya idan ka duba yanzu mai saurari zaka ga a sanadiyar wannan sauyin yanayi ruwan sha ma sun fara karanta ga al'umma abinci ya fara karanta tashin hankula na kashe-kashe mutane yana ta kara karuwa kuma wannan tashin hankulan ya yi tsanani a kasashen sahara wanda yake saboda zafi ne da ke karuwa yana sa mutane ba su da hankuri sosai kamar can da aka san su da hakuri da juna ga kuma kara karuwa faruwar talauci ga al'umma ga kuma mutuwar dabbobi da sauran itatuwa wanda duba da wannan ya kamata al'umma mu tashi tsaye mu san cewa ba mu da wata duniya in ba wannan ba kuma ba wani da adam wanda zai zo a ƙasar mu ta afirka shika mana itatuwa ya dawo mana da ƙasar mu da rayuwar ta ingantatta to aikin mu ne wanda ya kamata mu tashi tsaye mu shuka itatuwa kullum mu tashi tsaye kuma mu ci gaba da faɗakar da al'umma sannan mu tashi tsaye mu rage duk wasu hanyoyi da muka san su suna haifar da hayaki domin ceto muhallinmu da rayukanmu duba da cewa yanzu gashi kowace shekara muna samun ambaliya ta ruwa muna samun karancin abinci muna samun yawan cirutoci muna samun macewar dabbobin mu suna kara raguwa da talauci yana kara karuwa ya kamata mu ta tsaye domin mu gudu tare mu Mai sauraro shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abinda shirin namu na wannan mako ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To madalla a gaida Aisha Ma'azu da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da za ku da mu kawo muku wato sako na watan Ramadana. Salamu alaikum. Sunana Amina Baba Iyali Kawo daga makarantar Darussalam, Jimeta Ayura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala ربه كتابا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا معكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ هوى الفتنة فتية إلى القاف فقالوا فقالوا ربنا رب آتنا من لدنك رحمة وعجل لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim Allah raya yara manyan gobe, yanzu kuma ga wannan saƙon. gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ya duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma da dorina ake min bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci ki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kai ni wannan wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina talla na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki. Mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldoza. To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen baba kasar Iran ta fake da jigilar kayan tallafi da aka yi ta yi da jiragen sama bayan aukuwar girgizar ƙasa a Siriya inda ta yi ta jigilar makaman yaƙi zuwa muhimmiyar ƙawarta ta Siriyar. a cewar wasu majiyoyi tara na siriya da iran da isra'ila da kuma yammacin duniya rundunar sojin sudan jiya alhamis ta yi gargaɗi kan yiwuwar barkewar fada tsakaninta da dakarun sa kai na ƙasar masu matukar tasiri waɗanda ta ce an girke su a kartun babban birnin ƙasar da wasu wurare ba tare da tuntubar ta ba zaman ɗarɗar tsakanin sojoji da dakarun sa kan waɗanda ake kira rundunar kai ɗauki na gaggawa rsf a takaice ya daɗa tsanani a 'yan watannin nan waɗanda hakan ko wanda hakan ya sa alatilas aka jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa don farfado da shirin kasar na komawa kan tafarkin demokaradiyya. to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ga shirinmu wato karshen shirin idan allah kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wanda ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Carl. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.